Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى على محمد يا رب صلي عليه وآله اللهم صلي على محمد اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه وآله jama'a masu saurare assalamu alaikum radio voh suka kamu a cikin shin sa na safiyar yau talata muhammad amin ibrahim ke muku sallama kuma zai kasance tare ku a cikin shirin ga kuma irin jerin da ɗan shishin da muke dauke da su a safiyar ta yau da farko dai kamar da muka saba za mu kawo muku cikakkun labaran duniya wanda tahir amin ya fassara kuma zai karantu bayan nan sai mu kawo muku shirin da mu saurare tare da hassan barka shirin nan na duniyar mu a yau yana nan tafi kamar yadda muka saba daga shi kuwa sai shirin na tarbiyyar iyali wanda Muhammad Awal Kunya ya shirya kuma zai gabatar. da karshe sai mu kawo muku shirin na Afirka a yau wanda kuka rakuwa ji tun a daren jiya. Da fatan masu su gyara zama kuma za su ji daɗin shirin. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti uku zuwa shida da minti hamsin na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 zuwa 8:20 da minti agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6:23 zuwa 7:20 da minti agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. yanzu kuma lokaci ya za a gyara zama domin a saurari cikakkun labarun duniya. Ga labaran duniyan da farko ga kanansu. iran ta gargaɗi ƙasar azerbaijan dangane da ayyukan isra'ila a kasar ta a libya kuma ana tsare da bakin haure kimani dubu sai kuma ƙasar tunisia inda shugaban ƙasar ya ce mutane kimanin miliyan ɗaya da dubu ne suka fito goyon bayansa yanzu kuma ga cikakkun labaran gwamnatin ƙasar iran ta ja kunnen gwamnatin azerbaijan dangane da harjin ƙasar isra'ila da kokarin da take yi na samar da rashin jituwa tsakanin kasashen biyu kamfanin dillacin labaran ip na kasar iran ya nakalto kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar iran sa'id khatib zade yana faɗar haka a jiya litinin ya kuma ƙara da cewa dangantaka tsakanin iran da azerbaijan tana da kyau amma idan gwamnatin kasar azerbaijan ta kuskura ta bar harmce kasar isra'ila ta yi amfani da ƙasarta wajen furta mummunan maganganu dangane da ƙasar iran kamar yadda ya faru a cikin 'yan kwanakin da suka gabata to iran a shirye take ta kare kanta a ƙasar libya kuma wata ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta ƙasar norway ta ba da sanarwar cewa jami'an tsaro na ƙasar ta libya suna tsare da 'yan gudun hijira da baƙin haure kimani dubu biyar a cibiyoyin tsare su daban-daban a cikin ƙasar. kamfanin dilajin labaran reuters ya nakalto wani ma'aikacin kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta ƙasar norway mai suna alexander sai yana faɗar haka ya kuma ƙara da cewa daga ranar juma'a da ta gabata jami'an tsaro a ƙasar libya sun kama baƙin haure da 'yan gudun hijira kimani dubu biyar daga cikinsu akwai mata da yara ƙanana alexander ya ƙara da cewa wannan wata matashiya ce ga ƙasashen turai don su ɗauki matakan da suka dace wajen kawo ƙarshen kwararar 'yan gudun hijira daga ƙasashen arewacin afirka zuwa turai har ila yau gwamnatin ƙasar libya ta tabbatar da cewa tana tsare da mutane aƙalla dubu hudu a cikin 'yan kwanakin da suka gabata kuma 'yan gudun hijira ne da baƙin haure daga ƙasashe daban-daban shugaban ƙasar tunisia kais sa'id ya ce mutane kimanin miliyan 1.800 ne suka fito don nuna ba su ga shirinsa a ranar lahadin da ta gabata shugaban ya bayyana haka ne a lokacin da yake ganawa da sabuwar firaministan kasar da ya nada ya kara da cewa mutane kasar tunisia sun yi magana kuma ba zai kunyata su ba don haka zai ci gaba da shirye-shiryensa na kawo sauye-sauye a cikin tsarin mulki a kasar tunisia kafin haka dai magoya bayan 'yan adawa sun fito zanga-zangan yin allah wadai da shirin shugaba kas sa'id na gabatar da sauye-sauye a kundin tsarin mulkin kasar ta tunisia kamfanin dinacin labaran reuters ya ce dai a ganinsa mutanen da suka fito goyon bayan shugaban kasar ba su fi dubu takwas ba masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran kamfanin dilancin labaran itna na kasar iran ya nakalto daga kamfanin dilancin labaran sputnik na kasar rasha cewa kungiyar taliban ta sanar da ragargaza wani sansanin 'yan ta'adda ta da'ish a birnin kabul babban birnin kasar tare da kashe wani adadi mai yawa daga cikin 'yan ta'addan mai magana da yawon kungiyar taliban wato zabihullahi mujahid ya sanar a shafinsa na twitter kan cewa tun daren jiya ne dai mayakan taliban suka fara kaddamar da hare-hare akan wani sansanin 'yan ta'adda na daesh a kusa da birnin kabul babban birnin kasar ya ce mayakan nasa sun sami nasarar rusa wani sansani tare da kashe dukkanin mayakan da'ish da suke cikinsa tun bayan da kungiyar taliban ta kwace iko da kasar afghanistan watanni da suka gabata kungiyar ta sha alwashin shiga kafan wando daya da 'yan ta'adda na da'ish inda kungiyar ta ce ba su da wurin zama a kasar afghanistan zabihullahi mujahid zabihullahi mujahid bai yi ƙarin bayani ko farmakin da suka kai kan taliban a baya-bayan nan yana da nasaba da bom ɗin da ta tashi a wani masallaci a birnin kabul a cikin 'yan kwanakin da suka gabata ba tashar talabijin ta rusiyal yom ta bayyana cewa wakilanta a sudan sun rawaito cewa unguwar aljabra da ke kudancin birnin khartoum babban birnin kasar ta shaida harbe-harben bindiga wanda rahotannin sun yi ishara kan cewa an yi gama tsakanin wata kungiyar 'yan ta'adda da jami'an tsaro kafafen yada labarai na cikin gida sun rawaito cewa arangamar ta yi sanadiyar kashe mambobin kungiyar 'yan ta'adda su hudu da kuma wani jami'in tsaro na gwamnatin kasar sudan guda daya a yayin da wasu majiyoyi sun bayar da rahotannin kama wasu 'yan ta'adda rahotannin su tabbatar da cewa wata kungiyar 'yan ta'adda ta kashe mambobin hukumar leƙin asirin sudan guda biyar a makon da ya gabata kafin jami'an tsaro su sami nasarar kame mambobinta a wani lokaci a baya-bayan nan dai kasar sudan tana fuskantar matsaloli masu tarin yawa na cikin gida baya ga matsaloli na siyasa da suka dabaibaye kasar tun bayan da sojoji suka ɗare kan kujerar shugabancin ƙasar ta sudan bayan hambarar da gwamnatin shugaba umar hassan el bashir wanda yake tsare a hannunsu a halin yanzu masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. Shirinmu na gaba shine shirin na muryoyin masu saurare tare da Hassan Barka. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da da kuma sake kasancewa da mu. a cikin wani sabon shiri na muryoyin ku masu saurare. Shirin Radio Hausa VOH daga nan Tehran da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da suka shafi rayuwa ta yau da kullun har ma da sada zumunci. Malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin. Assalamu alaikum wa warahmatullahi ta'ala barakatu bos Jamhuriyar Musulunci suna na shugaba Iliya mai kanti da shayi garkin daura ina so ku bani dama a kan cikar Najeriya shekara 61 da samun mulkin kai to muna addu'a sauran da na gaba Allah ka ba mu zaman lafiya ka ba mu kwanciyar hankali da wamame mugun ji mugun gani Allah ubangiji ka hana mana shi ganin mu Allah ka kawo a kasashen mu na Afirka zaman lafiya da ma duniya baki daya ina muku fata alkhairi radio BOH taron Nuri Musulunci musulunci na shugaba iliya mai kanti da shayi ga kin daura assalamu alaikum jamhuriyar musuluncin tehran suna na kadora diga gadan fulani wani shugaban kungiyar da alkhairi muka zo rashin jihar bauchi to hakika ina taya kasa ta najeriya murnar cika shekaru 61 da samun 'yancin kai muna fatan samun zaman lafiya mai ɗorewa a mu na afirka da ma sassan duniya baki daya na gode jamhuriyar musuluncin tehran mai magana kadora diga ga fulani wurji assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa bi biyu hausa jamhuriyar musulunci ta iran kuna tare da mamman salisu dodo wanda ake kiran shi don zaman taksim yake tribune official daga yamagaram jamhuriyar nijar dangance da shugabanninmu na nijar cewa ga makaranta lokaci ya tashi musamman ma dan tallafi da ake taimaka ma iyanmu na bisa kan harkar karatu ya kamata a ce magabatanmu na nijar dan lokacin karatu ya taimaka ma iyan bayan talakawan da su gudanar da irukan ayyuka da ake yi da na cigaban makaranta ta yara musamman man cewa da an tashi rabon kai na ya zamanto eh, yan talaka da ake raba kai na an samu sauyi cewa yanzu an raba ma yara kai na bai taka kara karya ba uwayen eh, yara suna sayan kai kaki assalamu alaikum sassan hausa na biyar magana za ta zo mai sa goban gidan madara gaskiya ra'ayi na akan wannan abun da mahukunta suke ma talaka gaskiya bi dace saboda Allah a yi kan kaina ka gani nan da yan ko suka zo abinda suka bugo min saboda Allah saboda nabi gomi gwamnati suka bugo min kenan kamata mu abin da muke so da gwamnati mu yan ƙasa ne ba ba ne kuma a ƙasa muke neman kuɗi ba mu san ba fita neman kuɗi wani gari a ƙasa mu muke so mu zama neman kuɗi kenan kamata da mu da gwamnati a zo a zauna a sasanta miye kake da sakon ku miye kake samu miye za ba kasa a shekara idan mu wani abu mun yi so a zo a yi gwa da gwa ba na halka ɓoye ɓoye wata amma kawai ka waye gari kawai dan an kama takarda ba a san ba kana samun kuɗin ko baka samu a isku sakon ka daɗi a gagai saboda Allah bai kamata wannan abu mu dai gaskiya mun zo daɗin wannan abu ba muna fatan a gyara. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu biyo Hausa sunana Abdulaziz Prezi daga Damagaram a jamhuriyar Nijar. To yau ra'ayina shine akan jami'ai na gwamnati wanda suke so su gani sun mai da talakawansu baya. Menene sun mai da talakawansu baya to ya kamata a ce 'yan kasuwa da su mahakunta a sasanta a zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya. Menene tsintsiya maɗaurin ki ɗaya? a yi shawarwari a tsakankanin wannan mutane guda biyu ɗan kasuwa da kuma gwamnati kenan sai a san abubuwan da ɗan kasuwa yake samu a wuni ga iya ribar da yake samu sai ta yi a nan a cimma manuha ɗaya a cikin wannan abubuwan kenan bai kamata ba a ce abu duka abu shaguna ana rihewa ba gaira ba dalili ya kamata a gane ma juna tsakankanin na guda biyu sunana abdulaziz furezi daga damagaram Assalamu alaikum sashen Hausa na Abiyo ya barkan mu da warhaka mai magana lauyi an daga jamhuriyar Nijar. Ra'ayi na Auje ne dangance da matakin da hukumar ta ci na ta jihar Kano ta ɗauka. Wance hukumomin jihar Kano suka dauka na cewa a dakatar da duk wani fim wanda yake nuna yadda ake kidnapping ko kuma abin da ya kamata haka. To a gaskiya ba nan ne matsalan wannan abin da yake faruwa a Najeriya take ba harkar fim bace. Wannan ya samo asali ne daga su 'yan siyasa. Kowa ya ga abin da ya faru a lokacin siyasa kasar 2019 wanda kirikiri aka ga an ba matasa makamai sun yi abin da suka yi wannan duk shine 'yan siyasa su suke haddasa irin wa'annan matsalolin ina ganin kawai 'yan siyasa suna ganin dai ana nuna kusan abin da su suke ɗabbakawa suke so su ga sun kawar da hankulan mutane daga nan amma hankalin talaka a yau ko ina kar yake kallon gwamnatoci assalamu alaikum muryar jamhuriyar musulunci mai magana laurana alhaji abdu agadas niger ra'ayina da nan bada yau bisa kan komawa nepal ƙasa ta nija to gashi lokacin gantare ya zo ba mu ga wani alamar rantarewa mu ga wani eya ne eya ne wanda alamar da ya gantare babu ekwal da muka kama buɗe ana sharar ta ko ana wani cuwa-cuwa alamar komawa ekwal to muna fatan a ce bana ɗaya ta ɗara bara me muke ni bana ɗaya ta ɗara bara muna so a ce da an samu canjin gwamnati wai ba a cewa yanzu ma tsohon gwamnati waccan wasan ce take nan ga aiki wanda bata amfana mana komai a cikin ƙasa tawa. kowa na kuka da ita mai magana abdurrahman wanda aka sani da abdo kibiya na kira ku ne daga nan unguwar karamare ta birnin da magaraman a jamhuriyar nijar to ina kira ga sabo gwamnati ta kasa ta jamhuriyar nijar kamar yadda ake shirye-shiryen koma karatun boko to allah sa ta zamana duka da mai ruwa da tsaki da harkar karatun boko saboda mu muna so a gyara harkokin nan karatu na ga sabuwar shekarar da za a kama ya tahi daidai ba tare da an ringa shiga matsaloli ba saboda gwamnatin baya gaskiya ba a yi ba karatu a ƙasa ta jamhuriyar karatu sulhun ce an yi ta korafin mutane an lalata musu karatu kuma suna nan a zamanar suke ba aikin komi ba suke kenan zaman banza ya karu amma ina kira da ga sabuwar gwamnati ya kasance dai allah sa ta gamu da manya-manyan malaman makaranta ta sha musu kukan su don karatu ya tafi daidai mai magana abdurrahman wanda aka sani da doki biya na kira ku ne daga nan unguwar karamari ta birnin da magarama a jamhuriyar nijar salamu alaikum sashen hausa na biyu mai magana isu ne maɗatai da magaram jamhuriyar Nijar a kira ku daga nan maɗatai da magaram ina so ku bani dama in taya Najeriya murnar cika shekara 61 da samun inci kai daga kasar burtaniya to gaskiya muna musu fatan alheri kuma shugabanni an yi shugabanni da dama wasu sun kawo ci gaba mai tarin yawa a najeriya kuma har yanzu najeriya tana a kasashe na kan gaba afirka wanda suka yi kowa tattalin arziki da ma zamantakewa 'yan adam to kuma gaskiya akwai kalubale da yake damun najeriya shine na rashin zaman lahiya muna musu fatan ubangiji allah kawo musu zaman lahiya da ma yankunanmu na niger chad amma baki daya na gode BAH da fatan Allah kamu zaman lahiya kasashen mu na Afirka mai magana isu na maɗatai da magaram na kira ku daga nan maɗatai ku tashi lahiya. Tuma sauraro saboda karancin lokaci a nan zan ɗoga aya a shirin na yau yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan rediyo Hausa BOH da ma waɗanda aka shi muryoyinsu a cikin shirin. Ni Hassan Barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance cikin ƙoshin lafiya. yanzu kuma sai shirinmu na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. Masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin duniyarmu a yau. shiri ne wanda muka saba ka muku bayanai da suka shafi wannan yanki na yammacin asiya wanda ake kira da gabas ta tsakiya to a yau za mu yi dubi ne akan ziyarar da ministan harkokin wajen haramtacciyar kasar isra'ila ya kai zuwa kasar bahrain da kuma buɗe ofishin jakadancin wannan haramtacciyar ƙasa a birnin manama da fatan za ku kasance tare da mu domin jinyar da shirin zai gudana. ministan harkokin wajen haramtacciyar kasar isra'ila yair lavid wanda ya ziyarci birnin manama a ranar alhamis da ta gabata domin bude ofishin jakadanci a lokacin wannan ziyarar lavid da ya gana da sarkin ƙasar ta bahrain sheikh isa ali khalifa da sauran manyan jami'an gwamnatin wannan ƙasa jim kaɗan bayan wannan ganawar ce dai bakon jami'in haramtacciyar ƙasar isra'ilan a birnin manama ya sanar da buɗe ofishin jakadanci sannan kuma ya wallafa wani saƙo a shafinsa na twitter cewa mun cimma matsaya a kan cewa kafin ƙarshen wannan shekara ƙasar ta bahrain za ta buɗe nata ofishin jakadancin a birnin Tal Abib. daga cikin bagagen da ɓangarorin biyu suka amince za su kulla jejeniya a kai da akwai kiwon lafiya wutar lantarki da kuma ruwan sha kamar yadda ministan harkokin wajen na 'yan sahayoniya ya furta kuma a wannan lokacin bangarorin biyu sun amince da kulla yarjejeniyoyi a tsakaninsu ta fuskoki da yawa tare da cewa a halin yanzu kasar ta bahrain ta jinkirta buɗe nata ofishin jakadancin a abib sai dai kuma a rana ɗaya ta buɗe zirga-zirgar kamfanin jiragenta na sama wato tsiranin khalij zuwa haramtacciyar ƙasar isra'ila jirgin farko na kamfanin tsiranin khalij ya fara tashi ne dai daga manama zuwa filin sauka jiragen sama na bin gorion jim kaɗan bayan isar ministan harkokin waje libidi a ranar 15 ga watan satumba na shekara ta 2020 ƙasar bahrain ta rattaba hannu A kan wata yarjejeniya da haramtacciyar ƙasar isra'ila domin kulla alaƙa tsakaninsu da amurka ta shiga tsakani ita wannan yarjejeniya dai an ba ta suna yarjejeniyar abraham ƙasar da ta gabaci bahrain ɗin wajen kulla alaƙa da 'yan sahiyoniya ita ce haɗaɗɗiyar daular larabawa wasu ƙasashen larabawan biyu da suke da alaƙa da haramtacciyar ƙasar isra'ila da tuntuni su ne masar da kuma jordan ita dai masar ta kulla alaƙa ne da haramtacciyar ƙasar isra'ila bayan yaƙe-yaƙe aƙalla har sau uku tare da sauran ƙasashen larabawa da suka yi da haramtacciyar ƙasar yahudawa ita dai haramtacciyar ƙasar isra'ila an ƙirƙire ta ne dai a kan falasɗinu da al'ummarta a shekara ta 1948 wanda hakan ya zama zalunci mafi girma da ya faru a karni na ashirin sashen larabawa na yankin tekun fasha da na arewacin afirka sun ja mara wajen fuskantar wancan zaluncin da aka yi wa 'yan uwansu na kabila da kuma addini wato al'ummar ya kiya ɗan dai da aka yi a tsakanin waɗannan ɓangarorin biyu su ne na shekara ta 1948 da shekara ta 1956 da shekara ta 1967 sai kuma shekara ta 1973 sai daga baya an sami sauye-sauye da suka sa wasu kasashen larabawan da suka ja da baya daga tallafa wa 'yan uwansu falasinawa a gwagwarmayar da suke yi na sake kwato ƙasarsu. daga mamayar haramtacciyar ƙasar isra'ila don haka suka buɗe tattaunawa ta sirri tsakaninsu da 'yan sahaniyar tare da shiga tsakanin ƙasashen turai da suka hada da amurka masar ce ƙasar larabawa da ta shige gaba wajen bayyana alaƙarta da haramtacciyar ƙasar isra'ila a fili a ƙarƙashin yarjejeniyar da aka yi ta camp david na amurka wannan matakin da gwamnatin anwar sadat ta masa ta ɗauka ya harzuka sauran ƙasashen larabawa da ya sa su suka yanke alaƙa da alƙahira sai dai ba a ji ko'ina ba jordan ta bi bayan masar wajen ƙwallon najejeniya da aka sani da suna wadi araba a ranar 26 ga watan oktoba na shekara ta 1994 idan muka koma kan ƙasar ta bahrain za mu fahimci cewa a shekara ta 2005 da ta kulla yarjejeniyar kasuwanci da amurka da babu kuɗin fito a ciki an gindaya wa bahrain ɗin sharaɗin cewa da akwai buƙatar ta kawo ƙarshen rashin hulɗa da mu'amala da haramtacciyar ƙasar isra'ila daga wannan lokaci ne aka buɗe kafar ganawa tsakanin ɓangarorin biyu wanda sannu a hankali ta fara fitowa a fili a shekara ta 2017 ne da sarkin bahrain hamad bin isa ali khalifa da ya kakkwasar suka ga yadda ƙungiyar ƙasashen larabawa ba ta mu'amala da haramtacciyar ƙasar isra'ila daga nan kuma sai sarkin ya amince da cewa 'yan ƙasarsa ta bahrain suna da 'yancin da za su iya kai ziyara haramtacce ƙasar isra'ila duk da cewa a wancan lokacin babu alaƙa ta jakadanci a tsakaninsu a ƙarshe kuwa a shekara ta 2020 ta gabata aka yarjejeniyar abraham wacce ta kai ga fito da abin ɓoye zuwa fili. wani abu mai jan hankali a nan shine yadda jaridar nan ta ha'aras da ake bugawa a haramtacciyar kasar isra'ila ta bayar da labarin da ke cewa bahrain da haramtacciyar kasar isra'ila za su buɗe wata kafa ta yin aiki tare domin fuskantar abin da suka kira da barazanar jiragen sama marasa matuki na iran sanarwa irin wannan tana nuni ne da ƙoƙarin da suke yi na ɓoye hakikanin inda barazana take fitowa a gaba ta tsakiya wacce ita ce haramtacciyar ƙasar isra'ila ita ce wacce aka kirkira ta kan wata ƙasa ta hanyar tilasta wa al'ummar falastinun yin hijira bayan kashe na kashewa ita ce kuma wacce a tsawon shekarun samuwarta ba ta da wani aiki da ba ta'addanci ba a kan ƙasashen wannan yanki hatta kuwa waɗanda suke da kusanci da ita kisan gillar da ƙungiyar leƙen asirin 'yan sahayoniya ta rika yi wa falasɗinawa 'yan gwagwarmaya a lebanon cyprus tunisia da birnin dubai ba ɓoyayyen abu ba ne a baya bayan nan kuwa wata kafar ta haramtacce ƙasar isra'ila ta tabbatar da cewa sun taka rawa wajen bayar da bayanai na sirri ga amurka dangane da shahid kasim suleimani na iran wanda amurka ta yi a ƙasar iraki wannan ya sa al'ummar ƙasar bahrain ba su rudu ba da siyasar gwamnatin ƙasarsu na ƙulla alaƙa da haramtacce ƙasar isra'ila tun a shekarar bara ne da aka yi ta yin zanga-zanga a wannan ƙasa domin nuna kin amincewa da yarjejeniyar abraham a wannan karan ma dai al'ummar ƙasar ta bahrain sun gudanar da zanga-zanga yin tar da siyasar gwamnatin ƙasar tasu ta buɗe ofishin jakadanci a birnin tar abib To ma sauraro da haka muka zo ƙarshen abin da za mu iya gabatar muku a shirinmu na wannan lokaci. Da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara. Amma kafin mu karkare muna ga yadda ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng to sai kuma fitowa ta gaba inda za a ji mu dauke da wani jigon mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Shirin tarbiyyar iyali shine shirin da zai zo muku wanda Muhammad Awal Kunya ya shirya kuma zai gabatar. Tarbiyyar iyali. masu sauraro mu da warhaka ko mu saka saduwa da ku a cikin wani sabon shirin tarbiyyar iyali shiri da a cikinsa ne muke dubi kan hakun da suka shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara ta hanyar tuntubar masana da manzarta da kuma magada annabawa don su yi mana hannunka mai sanda kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin nan ne da saba zuwa muku daga nan rediyon BOH Hausa da ke birnin Tehran da ni kuma awal kunya na saba jagorantar gabatar muku da shi da fatan saukacin sai tare da mu don jin abin da shirin ya kunsa a wannan karan music a cikin shirin namu na yau za mu ci gaba ne da sauraron shehun malamin nan muhammad salim zare da ke birnin mai ta kasar nijar inda zai ci gaba da yi mana bayanin sako hankoki daga littafin risalatul hukuk na imam zainal abidin da imam husaini alaihi da kuma yadda iyali da su amfana da shi yau kuma malam zai ci gaba ne kan haƙƙin dukiya kadai malam ya gaji أعوذ بالله من الشيطان اللئين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا المصطفى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين سيما صاحب العصر والزمان أرواحنا له فدا Yan uwa masu girma da mitinci yan uwar imani masu jin mu da shauraron mu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. Muna ƙara godiyar mu ga Allah tabaraka wa ta'ala mahalacci mamallakin kowa da komai ma'abucin ni'imomi da kyautayi da yayi mana wanda mu ba mu san iyakansu ba kuma za mu tashi a haƙƙi wanda shine haƙƙul mal. Maulana Ali al Abidin ya ce wa amma haƙƙul mal fa Allah ta illa mai hille wala tunfiqahu ila fi hille wala tuharrifahu an mawadi'ihi wala tusrifahu an haƙa'iƙihi wala taj'alahu iza kana min Allah illa ilai wa sababan ila wala tu'assiru bihi ala nafsika man la'allahu la yahmuduka maulana ali zain al-abidin alaihi salam yake cewa hak haƙƙin dukiya da ya rataya a kanka kai ɗan adam haƙƙin dukiya dukiyan nan ta Allah ce mu kuma bayan Allah ne Allah tabaraka wa ta'ala ya saka wannan dukiya a hannuwan mu aro don ya ga yadda za mu tafiyar da ita don haka dukiyar tana da haƙƙi a kanka kai ɗan adam haƙƙi na farko Allah ta zahu illa min khille. kakka yarda ko da wasa ka tara dukiya ta hanyar da bai halatta ba dukiyar kanta bai halatta a gare ka ka tara ta ta hanyar da bai halatta ba ka yi sata ka tara dukiya fashi da makami don ka tara dukiya garkuwa da mutane don ka tara dukiya handama don ka tara dukiya aikin da bai halatta ba caca sai da giya karuwanci fasikanci kai duk dai abun da bai halatta ba to bai halatta a gare ka ta wannan hanya ka ce za ka tara dukiya ba saboda ita ma dukiyar fa a rayuwar barzahu ko ma in ce maka kafin ma ka bar duniya kafin ranka ya fita Allah ta baraka wa ta'ala sai ya nuna maka ita dukiyar a matsayinta na dukiya amma za ta zo maka a matsayin wata halitta wacce kana ganinta tana ganinka kana jin ta tana jin ka kai mata magana ta amsa maka wanda har ma idan ran ya fita za ka iya tambayar dukiyarka menene zai raka ka zuwa makomar da za ka koma za ta amsa maka cewa a cikin abin da ka tara komi yawansa ba ta yarje maka ka ɗauki komai ba sai likafani sai ƙyallen likafani idan ka koma kai mata magiya cewa a ƙara maka likafani kadai duk irin wahalar nan da na sha a rayuwar duniya wajen tara ki ta ce babu damuwa na ƙara maka yi amfani da audugan da za a toshe maka manafis ɗinka audugan da za a toshe maka hanci audugan da za a toshe maka kafofinka idan kai magiya cewa a ƙara maka za ta ce na ƙara maka ɗan turaren da za a shafa maka a gaban sujadanka iyakansa kenan masu raro ku shafa shirin na zuwa muku ne daga nan rediyon bioh da ke birnin Tehran inda za mu ci gaba da jin bayanin malam kan yadda za a yi tsakanin mai kuɗi da duk yadda ya tara a lokacin mutuwa. da fatan iyalai suna amfana da wannan shirin in kai magiya za ce to na ƙara maka itacen da za a rufe kabarinka wala Allah har da ladar waɗanda za su tona maka kabari ba za a ƙara maka komai ba don haka ka ji tsoron Allah kakka tara dukiya ba ta hanyar da ya halatta ba sannan kuma wala fi illa fi hillihi haƙƙin dukiyarka ne da ya rataya a wuyan ka dole ka cika kada ka ɓatar da wannan dukiya ta hanyar da bai halatta ba To abun da za ka kashe a wannan dukiyar lokacin kana raye duk abun da za ka ɓatar to ya zama ka saka shi ne ta hanyar da ya halatta kwabo ne da za ka kashe don ka ci ko don ka sha ko don ka ciyar da iyalinka ko don ka shayar da iyalinka ko don ka tufayar da kanka ka tufayar da iyalinka ko don neman wurin zama naka da kai da iyalinka ko abin da ya kama da haka ko kuma ya zama abu ne da za ka taimaka wa wani miskini ko wani talaka ko kuma ya zama abu ne da za ka taimaka ma addini da shiya ba ragi ba ƙari wajibinka ne dolinka ne haƙƙin dukiya ne taka da ya rataya a wuyanka ya zama ka kiyaye duk wannan don ka sani gobe da tashin kiyama fa za a tsayi ka za maka binciken kwakwaf ta ina ka samu dukiyan nan ta hanyar halal ko ta hanyar haram sai ka ba da amsa gamsasshiya kuma wannan rana ba ranar rufe-rufe ba ce duk abin da ka faɗa ba daidai ba gabanka za su ƙaryata ka gabanka za su ƙaryata ka sitirar jikinka za ta ƙaryata gidan da ka zauna kai yi wannan abin zai ƙaryata ka ƙasar da kake raye a kanta a wannan lokaci za ta ƙaryata ka shaidu dai ga sunan waɗanda baka isa ka ba su cin hanci ba su za su ƙaryata ka dole ka faɗi gaskiyar ta ina ka tara wannan dukiya za maka binciken kwakwab me kai yi da wannan dukiya kafin ka baro duniya kuma dolin ka ne wajibin ka ne tilashin ka ne sai ka ba da amsa dalla-dalla babu rufa-rufa Ga shi rubuce a littafin ka kamar yadda Allah yake cewa kulli insani alzamnahu ta'iruhu fi unqi kowane dan adam da kundinsa na aikin abinda ya rayu yana yi a wuyansa a cikin me a cikin durowar da take a kogon wuyanka a ranar za a fito maka da zaunannan kundi rubutacce na abin da ka aikata sai a ce maka ikra kitaba karanta da kanka abin da ka aikata ne ka fabi nafsikal yawma alayka hasiba kai da kanka za ka yanke maka kanka hukunci saboda shi Allah adili ne shi kuma adalcin nan ana so a yi shi ne kuma a yi shi a aikace kuma a nuna an yi shi kowa ya sani kasan da za mu je lahira Allah ta baraka wa ta'ala ya zartar maka hukuncin da cewa dukiyan nan taka da ka tara ba ta hanyar halal ba ne hukuncin ya yi Allah ba zai zalunce ka ba to amma a nuna ga shi a bayyane a rubuce da shaidu ga hanyar da ka samu wannan dukiyar shaidu su ba da shaida ta ganin adalci ya bayyana a fili kowa ya shaida sannan mai kai yi da dukiyar ba alkhairi ka aikata da ita ba shi ma a nuna a bayyana a aikace kowa ya shaida to don haka adalci wani abu ne da ake buƙatar a yi shi a aikace kuma kowa ya shaida an yi wa sallallahu ta'ala ala khairu halkihi muhammadu ali baiti at-tayyibin at-tafirin to mashararo gashi malam ya sake sakin jiki ya kuma koro bayani idan lokacin namu kayyadadde ne a maimakon sashen hausa na boh da ke nan birnin tehran muna ƙara yin godiya ga shehun malami muhammad salil zare da ke birnin yamai ta ƙasar nijar da wannan dimin lokaci nasa da ya bayar allah ya saka ya ƙara karfin jiki ni kuma awal kunja na gabatar bayan na shirya nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kuma shirinmu na ƙarshe wato shirin namu na Afirka a yau ai saurari lafiya. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum mu da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirinmu na Afirka a yau. Shirin yana cin same ka muku mun batuwa suka shafi kashen nahiyar Afirka kana muna gaito muku ƙwararru da masana da suke mana bayanai da ƙarin haske game da wannan batutuwa. a shirin namu zai magana ne game da wani sabon tsari da mun bankin najeriya wato cbn yake son bullowa da shi da ya kira da e naira da fatan masu saurare sun ci tare da mu kuma za su ji daɗin shirin amma kafin nan bari mu saurari abin da kai man tanadi a bisa faifai. To da kyau yanzu kuma bari mu tsunduma cikin kwarar shirin babban bankin najeriya ya kaddamar da shafin intanet na e-naira a karon farko da ƙasar ta rungumi amfani da kuɗin intanet kamar yadda babban bankin ya bayyana e-naira zai zama wata hanya ce ingantacciya ta hulɗar cinikayya da kuɗin naira da ƙasar ke amfani da ita kuma hakan na nufin al'umma za su iya amfana da naira ta intanet wurin sayan kaya a kasuwa kamar yadda aka saba yi da takardar kuɗin naira a kowane lokaci. idan ana iya tunawa tun da farko dai cbn ya so ya kaddamar da shafin na'i naira ne a ranar 1 ga watan oktoban da muke ciki shekara ta 2021 wanda ya yi da ranar samun yancin kan najeriya amma kuma sai sake yanke shawarar samar da shafin kafin lokacin a wani sako da bankin ya wallafa a shafin na'i naira ya bayyana cewa zai sa hannun tsarin cinikayya mai cin gashin kansa a gida da wajen najeriya saboda ya fi sauki da sauri da kuma biyan bukatu cikin ƙanƙanin lokaci. Domin jin ƙarin bayani game da wannan sabon tsari yasa na tuntuɓi Alhaji Shu'abi Mikati wani mai shirya kan hukuntar arziki a Najeriya ko mai ake nufi da tsari na i naira sai ka da baki ya ce. ɗan adam da ya fara rayuwa a doron ƙasa na fara ciniki ne na ba ni gishiri in baka manda tafiya ta tafiya a tunanin cewa ba ni gishirin ba da manda ba baka manda ba zai kai da nasibi ba ba zai taimaka ma dan adam kamar yadda dan adam yake son cinikayyar taimaka mashi ba aka fito da kuɗi wato na kauri irin wanda ake amfani da shi kamar manina da kawuni irin wa'annan ababe dai da ake amfani. cewa ko su ɓace ko su karye sai ya ƙirƙiro kuɗi na azurfa da tagulla a ana nan ana kudan kuɗi na sirri wanda ka aje ko mun kankantar shi kuma zaka iya ajewa ko karami ko babba ana nan ana ta sai aka mashi da lakabi da cryptocurrency ko kuma eh, e-currency electronic currency ai e din yana maganin electronic wato a ah, kuɗi na cikin inji wanda ba a cikin mutum ya ce a hannun shi ba ko kuma ba a kati ba amma dai yana nan a cikin inci ainihin kalmar i na idin da ake amfani da ita dan adam suka fara yin irin wannan ba tare da izini ko sanin gwamnatoci ba abu yana faruwa yana ya fara kamar karami in ji mawaƙin nan karamin magana ta zama babba har sai aka fara faɗaɗawa mutanen rasha na ɗiba suna saye fiye fiye cinikayya da wannan kuɗi mutanen birnin sun wato kafar sun china kenan suna yi mutanen afirka mutanen tarayyar turai kai duniya baki daya ana irin wannan ana cinikayya da wannan kuɗi da ake kiran shi cryptocurrency ko kuma a hausance muna kiran shi kuɗi na baɗi to a wanda zai kirkiro wannan kuɗi ba a san shi ba in ka ɗauki cini in ka sai wannan kuɗin ka riƙe yanzu da zan yi kuskure maimakon tura ma naira dubu daya in tura maka dubu goma ko dubu ɗari babu yadda za a yi ka dawo da kudin nan ka dawo man da kudin nan ba na lallashe ka ba to kuma ma in ina ciniki da kai kai ma kana da irin wannan kudin ban san ka ba ta ina ma zan buga ma waya in ce ka dawo man da kudi na to kaga ɗaya daga cikin illan wannan kudi kenan na cryptocurrency to sai kasashen duniya suna ganin in aka bar ɗan adam ko 'yan ƙasarsu suka ci gaba da cinikarya da irin wannan kuɗi zai iya zama illa saboda aka sai manya-manyan bankuna na ƙasashen duniya ƙasar sin ne ƙasar najeriya ne ƙasar south africa ne ƙasar ingila ne da ƙasashe da yawa sai suka yi hubbasa cewa to tun ɗan adam ya a yana da sha'awan amfani da wannan kuɗi na ne to bari mu kuɗi na ne wanda yake a matsalolin wancan kuɗi da wasu suka kirkiro a za a yi maganin su ma'ana kamar yanzu in na tura kuɗi akwai kuskure zan iya samun kuɗi na a dawo man da shi ko kuma hauhawa farashin da yake yi a yau sai a wayi gari a kamar bitcoin wanda aka fi sani za an fara sai da shi dala ɗaya dala biyu dala goma yau rukuni ɗaya na bitcoin ya kai dala dubu hamsin irin wannan haukan ko hauhawan farashi shi kuɗi na baɗini da manyan bankuna suka ƙirƙiro ba zai safi da irin wannan ba wannan shine gajeren tarihi na wato cinikayya da kuma kuɗi a duniyance. to amma tambayar da wasu 'yan najeriya ke yi ita ce me yambancin e naira na intanet ɗin da wanda ake ajiyewa a cikin asusun ajiyar su na banki abinda hukuma kuma shugabanninmu suke cinkamu da shi a yanzu maganar da ake kusan kashi 60 zuwa 70 na ɗan adam musamman mu 'yan najeriya suna iya rubutu da karatu kuma waya da wannan waya da muke amfani da ita yanar gizo gizo cewar cbn kudin intanet na e naira babban bankin ne kawai ke da hurumin kula da ita da bankunan da 'yan kasuwa ke iko da ita cbn ya sanar cewa amfani da e naira ya fi riba ya fi karbuwa ya fi sauki ya fi tabbas kuma ita ce hanyar hulɗar cinikayya da aka fi aminta da ita a wannan zamanin to har ila yau ran tabi malam shu'abi miƙati ko mai cece ribar amfani da e naira sai ka da baki ya ce to a amfani da yawa farko da tukun masu sauraro kuma masana arziki sun daɗe suna koken cewa ƙasar najeriya na kashe makudan kuɗi don ta buga takardar in aka in allah ya taimake mu wannan i naira ya zama ruwan dare a kowa ya karɓi shi a mu babu shakka a kuɗin da muke kashewa wajen buga takardu na kuɗi zai ragu na biyu sace-sace da ake yi na kuɗaɗen mutane ya allah a ce maka yau ɗauki naira dubu hamsin ko dubu ɗari wani ya tare ka akan hanya an ƙwace wannan allah da ya kau na uku satan da ake wa mutane ta wajen hanyar hanyoyin sadarwa na zamani wato intanet shi ma zai takaita saboda duk wanda yake da wannan wallet din wato ya rike irin naira a wayar shi wayar kawai za a rike kuma ko da an sace wayar. kafin mutum ya je wajen inda na kudu wato kudin suke sai ya taba wasu a taɓa wata kila ma a ce zanen ɗan yatsan kane da shi za a yi amfani da shi a buɗe wayar kaga shi kan shi ɗan adam ɗan najeriya zai samu wato sauki kuma zai samu jin daɗi don ya na'am da wannan kuɗi na zamani. Tuma saurare da yake lokacin da aka ɗibar shirin ya kawo jiki zan ja zamun shirin a nan godiya ta musamman ga bakonmu a wannan shirin wato alai sha'abi miƙati game da gudunmu da ba a cikin shirin ni da na kasance tare da ku a cikin shirin nake cewa ku zama lafiya kuma ana iya ci gaba da sauraron shirye da muke yada muku a shafinmu na yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. labarin ne shirin na mai zo ƙarshe amma da kuma sauran dakikoki ga takaitattun labaru. Gwamnatin ƙasar Iran ta ja kunnen gwamnatin Azerbaijan dangane da harjin ƙasar Isra'ila da ƙoƙarin da take yi na samar da rashin jituwa tsakanin ƙasashen biyu. Kamfanin dillacin labaran IP na ƙasar Iran ya nakalto kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar Iran Sa'id Khatib Zade yana faɗar haka a jiya Litinin. ya kuma kara da cewa dangantaka tsakanin iran da azerbaijan tana da kyau amma idan gwamnatin kasar azerbaijan ta kuskura ta bar harmce kasar isra'ila ta yi amfani da kasarta wajen furta mummunan maganganu dangane da ƙasar iran kamar yadda ya faru a cikin 'yan kwanakin da suka gabata to iran a shirye take ta kare kanta to duka duka ya abin da suka kenan a cikin shirin namu na safiyar ta yau sai allah kai mu an jima da rana za ku ji mu dauke su a dan shirin amma kafin na amma duk waɗanda suka tallafa shirin kammala musamman tahir amin da ya labaran duniya ni ma dugun shirin nake cewa ku yi ni lafiya kuma ana ci gaba da biyan shirye da muke yadawa a shafin yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya.